Nehemiya Sura goma sha uku Gyare gyaren ƙarshe na Nehemiya A wannan rana aka karanta littafin Musa da ƙarfi a kunnuwan mutane, aka kuma sami an rubuta cewa kada a karɓi mutumin Ammon ko mutumin Mawab cikin taron Allah, domin ba su tari Isra'ila da abinci da ruwa ba, amma suka yi hayar bal'am don ya kira la'ana a kansu, amma Allahnmu ya mai da la'anar ta zama albarka. Sa'ad da mutane suka ji wannan doka, sai suka wari daga Isra'ila duk waɗanda suke na baƙon zuriya, kafin wannan an sa Eliyashib firist ya lura da ɗakuna ajiyar gidan Allahnmu, yana da dangantaka na kurkusa da Tobiya, ya kuma tanada masa babban ɗakin da ake ajiyar hadayin hatsi da turare da kayayyakin haikali, da kuma zakan hatsi, sabon ruwan inabi, da kuma mai da aka umarta don Lawiyawa, mawaƙa da kuma matsaran ƙofofi, da kuma sadakokin domin firistoci. Amma da dukan wannan yake faruwa, ba ni a Urushalima, gama a shekara ta talatin da biyu na Artazazes sarkin Babilon na dawo wurin sarki, a wani lokaci daga baya na nemi izininsa, sai na koma zuwa Urushalima, a nan na ji game da mugun abin da Eliyashib ya aikata da ya tanada wa Tobiya ɗaki a filayen gidan Allah. Na ɓace rai ƙwarai, na kuma zubar da dukan kayan gidan Tobiya daga ɗakin, na umarta a tsarkake ɗakunan, sa'an nan na mayar da kayan gidan Allah cikin ɗakunan, tare da hadayin hatsi da kuma turare, na kuma ji cewa sassan da ake ba wa lawuyawa ba a ba su su ba, cewa kuma dukan Lawiyawa da mawaƙan da suke da hakkin hidima sun koma gonakinsu, sai na tsawata wa shugabanni na kuma tambaye su na ce, Me ya sa aka ƙyale gidan Allah? Sa'an na kira su gaba ɗaya na sa su a wuraren aikinsu, dukan Yahudawa suka kawo zakkan hatsi, sabon ruwan inabi da mai cikin ɗakunan ajiya, na sha Helemiya firist, Zadok marubuci, da wani Balawe mai suna Fedahiya su lura da ɗakunan ajiya, na kuma sa Hanan ɗan Zakkur, ɗan Mataniya ya zama mataimakinsu, domin an ɗauka waɗannan mutane amintattu ne, aka ba su hakkin daban kayayyaki wa ’yan'uwansu. Ka tuna da ni saboda wannan, ya Allahna, kuma kada ka shafe abin da na yi da aminci domin gidan Allahna da kuma hidimarsa. A waɗannan kwanaki na ga mutane a Yahuda suna matsa ruwan inibi a ranar Asabbaci, suna kuma kawo hatsi suna labta su a kan jakuna tare da ruwan inibi, ’ya'yan inibi, ɓaure da kaya iri iri suna kuma kawowa dukan wannan cikin Urushalima a ranar Asabbaci, saboda haka na gargaɗe su a kan sayar da abinci a wannan rana, mutane daga Taya. waɗanda suke zama a Urushalima suna shigar da kifi da kaya iri iri na ’yan kasuwa, suna kuma sayar da su a Urushalima a ranar Asabbaci wa mutanen Yahuda, sai na tsawata wa manyan Yahuda na ce musu, Wanda irin mugun abu kenan kuke yi, kuna ƙazantar da ranar Asabbaci? Kakanninku ba su yi irin waɗannan abubuwa ba, har Allahnmu ya kawo dukan masifun nan a kanmu da kuma a kan wannan birnin? Yanzu kuna tsokanar fushi mai yawa a kan Isra'ila ta wurin ƙazantar da Asabaci, sa'ad da inuwan yamma ta fāɗo a ƙofofin Urushalima kafin Asabaci, na umarta a rufe ƙofofi, kuma kada a buɗe sai Asabaci ya wuce. Na kafa waɗansu mutanena a ƙofofin don kada a shigo da wani kaya a ranar Asabaci, sau ɗaya ko biyu ’yan kasuwa da masu sayar da kowane irin kaya suka kwana waje da Urushalima, amma na ja kunnensu, na ce, Me ya sa kuke kwana kusa da katanga? In kuka ƙara yin haka, zan kama ku, daga wannan lokaci har zuwa gaba ba su ƙara zuwa a ranar asibiti ba, sai na umarci lawuyawa su tsarkake kansu, su kuma tafi su yi tsaron ƙofofi don a kiyaye ranar asibiti da tsarki. Ka tuna da ni saboda wannan shi ma. ya Allahna, ka nuna mini jinƙai bisa ga madawwamiyar ƙaunarka, ban da haka, a waɗannan kwanakin na ga mutanen Yahuda waɗanda suka auri mata daga Ashdod, Amon da Mawab, rabin ’ya'yansu suna yaren Ashdod ko kuwa wani yare na waɗansu mutane, ba su kuwa san yadda za su yi Yahudanci ba, na tsawada musu, na kuma kira la'ana a kansu, na bugi waɗansu mutane na kuma ja gashin kansu, na sa suka yi rantsuwa da sunan Allah na ce, Kada ku ba da 'ya'yan ’ya'yanku mata aure ga ’ya'yansu maza, ba kuwa za ku auri ’ya'yansu mata wa ’ya'yanku maza ko wa kanku ba, ba don aure-aure irin waɗannan ne Solomon sarkin Isra'ila ya yi zunubi ba? A cikin yawancin al'ummai babu sarki kamarsa, Allahnsa ya ƙaunace shi, Allah kuma ya mai da shi sarki a kan dukan Isra'ila. amma duk da haka baran mata suka rinjaye shi ga zunubi, yanzu za mu ji cewa ku ma kuna yin duk wannan mugunta, kuna zama marasa aminci ga Allahnmu ta wurin auren baran mata? Ɗaya daga cikin ’ya'yan da maza, ɗan Eliyashib, babban firist, surukin Sambalat, mutumin Horon ne, na kuwa kore shi daga wurina, ka tuna da su, ya Allahna. domin sun ƙazantar da aikin firist da kuma alkawarin aikin firist da na Lawiyawa. Saboda haka, na tsarkake firistoci da Lawiyawa daga kowane baƙon abu, na kuma ba su aikinsu, kowa ga aikinsa, na kuma yi tanadi don sadakokin itace, a ƙayyadaddun lokuta da kuma don nunan fari, ka tuna da ni da alheri, ya Allahna.